ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari hudu talatin biyar, wanda ya zo daidai da sha bakwai ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya idan ba a manta ba idan ba manta ba har yanzu dai muna cikin kitabu kasar salati fi safari insha Allah ga hali yau za mu kare wannan kitabi hadisin za mu fara a kai hadisin da ke cewa وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله من عمله وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله أنا حديثي كان إذا متاشي أتكلم باب جامع الصلاة wanda zai tarkato mana duk abubuwan da suka raɗi sallah wasu hadisai waɗanda malam bai ambata ba a babubukan da sun ka gabata wannan hadisi muka ji ba sai mu ga ya zo balagan abinda a balagan malam eh, shi imam malik ko malamin sai ce balagani ba tare da ya ambatu hadisai ba ko ku ba tare da ambatu sanadi ba nika so in ce sanadi wannan an sha tambaya game da shi ko bayani ya ta maimaituwa game da shi na cewa hadisin ana duba shi ya taɓa fitowa wata hanya mausulan kaga in ya taɓa fitowa hanya mausula kuma alhamdulillah ya zan hanya ta da wata matsala hadisi ya inganta a can to kaga shi ma na hadisi ingantacce na ko kuma ya zama a bai zo mausulan ba amma magana ce sananna wadda alkur'ani ya tabbatar ko a wasu hadisai an kai istinbafat sun tabbatar to a takaicen takaicewa dai wannan hadisi ya tabbata hadisin marfu'un daga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin hasanun kuma kana iya cewa sahihun bi turqihi wa shawahidihi muka ji ba nan kurkusa eh, dan littafin ga aka hada muna hadisai bugatul muslimin malai ya kawo shi awwalu ma yuhasabu bihi al-abd yawm al-qiyamah min amali as-salatu kuma muka diba wanda ya aiki kan bugatul muslimina wanda ya tahqiqi ya sa mata suna tariqul jannati ko ehin fi takhrij ahadithul bughya ya ce hadisi na ingantacce kuma ya kawo ya nakalci inganci ne wajen su duk malamu da suka gabata irin su Ibn hajarin kama kama har zuwa kasa irin su muhammad nasiruddin kan haka dai hadisi ingantacce na ta hanyar sanadi ne hadisin ba mu gani daga malik daga yahya ibn sa'id al-ansari annahu qala shi ya ce balagani labari hadisi ya kai garan anna awwala ma yunzaru fihi min amali al-abdi farkon abin da za a bincike game da al'amarin bawa cikin ayyukan bawa ma'ana za a yi masa hisabi shine as-salatu sallah fa in qubilat minhu ya ha karbe ta tayi alhamdulillah to nuzira fi ma baqiya min amali sai a dibi sauran abin da ya rage na aiki ne zai ci nasara insha Allah amma wa in lam tuqbal minhu in bata yi ba sallat ma'ana ba a karɓe ta ba saboda ba ta yi ba to lam yunzar fi shay'in min amali ko ina ya hasara kamar da Abdullahi ibn Saudi ka ambata mana cikin wani asari haka nan Umar ya ambata mana shi cikin littafin nan Muwatta can harko harko lokacin da aka dakai da yuka in kuntuna aka tashi da safe mai ce mai tashi sallah yana tashi ce ka tashi kai sallah sai ce lallai fala hazza fil islam liman taraka salah babu rabo ga musulunci ga wanda ya bar sallah sallah ita ce ita ce ta karshe ga abin bari kamar da in ka shiga musulunci bayan kalimar shahada ita ce ta farko ga abin umurni ko to ita ce ta karshe ga abin bari al'ayayen da an ka sami cewa baka sallah to ba a ma sa ran wani abu To wanda bai sallah kana sa ran zakka ko haji ko wani jihadi ko wani abu shi yasa ba ko bata lokaci ga da al'amari ne al'ada ta gudana ga duk wanda aka sun ayi ma shagube ko yi ma ishara cewa kafiri na sai a ce bai sallah ba da an ce haka nan to ko ba haɗawa ba an ce kafiri na mhm. to Allah ya kiyashe mu wani hadisi ne an bata dazu na cewa ya inganta mafu'an Abu Dawud ya rawaito shi Tirmidhi ya rawaito shi da Sunan Sa'i su Ibn Majah kenan al-Arba'a da sun rawaito shi da Sunan Darimi da sun rawaito shi cewa hadisi na ingantacce abu na gaba game da sallolin nafila ba a son yau ka yi gobe ka bari a yi mawusu kila yau cikin daren ga saboda wa'azi ya kama ka sai ka tashi ka raka a sha ɗaya cip da natsuwa da komai ka daɗe kana wahala kila sallar subahin sai ta gagara ko ko goyon ka kasa yi ma a'a in dai kana raka a ka uku kullum cikin dare to rike su ya yi a ce yau sha ɗaya gobe ziro, ko mhm, ga hadisi وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة سند صحيح kuma ga mun san shi zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annaha qalat kana ahabbu al-amali ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alladhi yadumu alaihi sahibu mafi soyuwa aiki zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wanda mai shi ka dawwama ko kaɗan nan akwai rawaya ko ta bukhari wa in kalla ko mi karanci ne wannan bai bukata wani bayani hadathani an malikin annahu balaghahu an amir ibn sa'd ibn abi waqqas an abihi annahu qala kana rajulan akhawani kawo mu kai can hadisin da mun kadiba ya zo mai imam malik balagan akwai tsakaninsa da amir ibn sa'd akwai mutum biyu Allah kalla ko ko mu ce mutum ɗaya duk tana yi amma akasari yakan ruwaitowa daga amir ta hanyar mutum biyu to kuma nan bai ambaci kowa ne wanda ya ruwaito gare ba sai ya ce annahu balagahu to kamar daidai ɗabi'ar tamu shin magana ta fito a wasu wurare sai mu ce kwarai wagga magana za mu faɗi ko wani hadisi za mu faɗi ya fito mausulan mai silsilatul hadisi sahiha wa shewa mai fikifa muhammad nasiruddin ya kawo shi mausulan ta hanyoyi da dama kuma ƙarshe ce wa huwa hadithun sahihu saboda haka ko da nan ya zo balagan ma malik tsakani da amir ibn sa'ad akwai tazara to amma dai hadisi ya inganta min turukin mun fahimci wannan amir ibn sa'ad tabi'i ne dan dan sa'ad ibn abi waqqas na mun san wanda as-sa'ad ibn abi waqqas shine kawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana cikin dangin eh, mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam amina na'am shi sa'ad ibn abi waqqas ko mun sai na tsaye da farko harko ko ko yana cikin na farko harko da suka musulunta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana yabo ni ko da yaushe shi yasa har Aisha ta nemi a kawo mata shi lokacin da ya rasu ta yi masa sallah kuma kar mu manta shi ɗaya daga cikin al'asharatul mubashshara bil janna hasali ma shine na ƙarshen su ga rasuwa saboda ya rasu shekara ta 50 bayan hijira sa'ad ibn abi waqqas an shi ne sa'ad din don shi an kai an amir ibn sa'ad ibn abi kafin sai an kace an abihi shi sa'ad kenan annahu qala shi ka da labari shi sa'ad yace kana rajulani akhawani wasu mutane guda biyu yan uwan juna ta abuta ko yan uwan juna ta jini eh sun yi zamani tare kana wannan tamma ce a cikin rabu akwai kana tamma akwai kana annaqisa kana atamma ba ta da khabari da an haɗe ta shikenan sai ba ta da khabari ba misali sai ka ce mi sai ka ce kana bil amsi kana al madaru je an yi ruwa kana al madaru ma'ana an yi ruwa shikenan eh amma to ita atamma ka'ida ta guda da fili ita ko na kisa sai a ce kana al madaru gaziran da kisa kenan to wannan kana tamma yace kana rajulani akhwani wasu mutane yan uwan juna sun wakala sun yi zamani tare kanka kasance kanka ce sun kasance sai a tsaya jarabi sun ka kasance a sun yi zamani tare fa halaka ahaduhuma qabla sahibihi bi 40 layla dayan sai daga daya rasuwa tsakanin rasuwarsu akwai kwana ko dare 40 kusan wata daya da kwana goma to ana nan gaba ga manzo sallallahu alaihi wasallam ana labari fa zukirat fadilatul awwal inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da aka mace kai yayi bayan an langa mutanen guda biyu ko san sai su tare tare sun ka tashi tare suka yi kaza kaza kaza wani ya riga da su sannan ba kwana a wurin wani ya rasu sai aka ce ka amma dai wani nan da fara so ai shi a mutumin kirki ai kaza ai kaza sai an kai ta yabo ne ba na biyun ba ba bi na biyun ba an kan nuna cewa nai farko din ya fi yawan aikata alkhairi fa qala sai annabi da kai ya tambaye sai ya ce alam yakun al akhar musliman to shi na biyu din da ya mutu din daga baba musulmi ba ne? qalu bala ya rasulullah suka ce eh musulmi na wa kana la ba'sa bihi suka ce amma dai da dan akwai ba sosai sosai yake ba la ba'sa bihi mhm, babu dai wata matsala amma dai bai kai wancan ba yana damu dama <laughs> fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ga abin da muka faɗa sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu wa ma yuriku ina kun ka sani wa ma yudriku ai ba ku sani ba masu arabiya suna cewa siga biyu kullu ana amfani da su idan an ka cewa ma adara ka da sigar mari to ka sani amma kila ka manta ko wani abu mai kama da haka amma an ka cewa ma yudrika da sigan mudari to baka san da wannan hukunci ba yanzu a baka sabon hukunci ne wa ma yudrika la'alla Allah اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم amma kaga duk abin da an kace wa ma adraka san shi alqari'a mal qari'a wa ma adraka mal qari'a mhm, wa ma yudrikum ai ba ku sani ba ma balagat bihi salatuhu martaba darajar da sallah ce ta kai shi ta kwana 40 ba wancan ya mutu ba wancan ya mutu da kwana 40 ai yayi sallah akalla kullun yayi sallah biyar ko bai na nafila ko biyar sau 40 ko ɗari biyu ka gani sallah ɗari biyu ta ishe ka shiga aljanna inda Allah amsa kai ko guda ta ishe ka shiga aljanna ko saboda kuna ce mun wancan kuna ce mun wancan kuna baya ne ho yin sallah ɗari biyu akalla ko mi ragwanci ne tunda shi yasa Allah ya ce shin ba musulmi na ba eh musulmi na to dole tunda musulmi na ba sai ka tambaya yayin sallah biyar kullun sai Allah ya kara ba su yace kai ku saurara inna masalus salati misalin sallah kama tali na harin ghamrin albin, kamar misalin ƙorama ce na har kenan inna ma masalus salati ko haƙiƙa haka inna ma masalus salati kusan misalin sallah kama na harin, kamar misalin wata ƙorama ce ghamrin mai yan ruwa tumbul ghamrin azbin mai daɗin sha ba zarci ba makaki bi bi ahadikum wadda ga ta ga kofa ɗayan ku ga ta ga gidan gidanka ya qatahimu fihi kulla yawmin hamsa marratin shi ɗayan naku wanda a tana bakin garkatai kullun sai yayi tumbatsa ciki ya tuma ya faɗa ya ɗaure jiki ne ya fito sau biyar kullun shin tambaya fama tarawna zalika yubqi min daranihi mi kuke ganin zai ragu daga datti na jiki ne kuna ganin akwai abin da zai ragu to fa innakum la tadruna ma balagha bihi salatu ba ku san inda sallah ta kai shi ba saboda haka magana cewa wai wancan yayi shi kaza kaza ka ku yayi a saurara wannan sallar sallah ko wa haddathani an malik annahu balaghahu anna ata ibn yasari kana idza marra alaihi ba'd man yabi'u fil masjid da'ahu fas'alahu ma wa ma turidu fa in akhbarahu annahu yuridu an yabi'ahu qala alayka bi suki duniya wa inna ma hadha suqul akhirah hadisi tabbatacce mun sani manzo sallallahu ya ce idza ra'aytum man yabi'u ko fi suqi faqulu faqulu la arbaha Allah tijarataka ai ko ba wani gaya ma'ana ba a ciniki cikin masallaci hadisi ya iske malik daga ɗawo bin yasarin ɗawo yasarin babbar tabi'ina ɗaya na daga cikin maula maimunata matan manzo sallah sallah shi da yayan shi maulana hmm, dimaji ko bararin bawa ko na maimunata zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma dai wannan ya zo balagan amma in kaddi ba dai ga abin yana hana ciniki cikin masallaci to kuma cinikin masallaci kana da asarar ahadi da sun ka haramta shi ko masha Allah wallah ta kau kana idza marra alaihi ba'du man yabiu idan ya ga wani mai sai da kaya ka irin wanga wanda ka rike kaya ga hannu ko ehe fil masjid ya shiga cikin masallaci yana talla cikin masallaci da sai ya kira shi fasa alu sai tambaye shi mama aka mi a tare da kai kuma turidi mi za ka yi to fa ina khabarahu annahu yuridu an yabi an yace abin da aka gadin sai sayarwa na ne kai in ya faɗa mai na sayarwa na kala sai ce alayka bi suke duniya to koma ka san duniya koma can fa inna ma eh, wa inna ma hadha suqul akhirah nan ka san lahira ta <laughs> na aka samu na aka sai da sai so amma na lahira وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء وقال من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة Umar bin Khattabi da ya ga masallaci an mai da shi dai wurin hira wurin kaza wurin kaza wurin kaza sai koma daga can gehe sai gina wani tanti ya share aka yi wani hili haka kama a ce hilin kwallo sai an kai yan yabbuka ko dan tanti shi da gashi nan hadisi ya iske imam malik balagan daga umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yace aka ce umar bana rahbatan ya gina wani tanti ka kakkafa turaku karahuna ko itace ka buga tanti ka buga lema sai a ce rahba wani farfajiya mai haɗi fi nahiyatil masir gehin masallaci tusamma ana ce mata an karaɗa mata suna albutaiha a sunan kenan wa qala sai yace yayi shela yace to ku saurara man kana yuridu an yalghata duk wanda ka son yayi ne. shi maganganu waɗanda ba Allah ya ce ba annabi ya ce ba ehin awun shi da shi'ira ko yana son ya rera waka ba kiɗi ba waka aw yarfa sautahu in hmm, sauti yaka sun ya daga ai hirar duniya to fal ya kharuj ila hadhihi rahaba ya koma can ga huccan na mai ya koma can amma masallaci a bari ya samu sukuni wannan kuma haka ne saboda ba a son a kawo duk wani abin da ka damuwa ka disturbin jama'a cikin masallaci da wannan ne har malaman zamanin ga namu suna magana cewa kar a zo a kana cikin masallaci ka daga mu ne kana karatu wannan karatu ka kuɗe wani ko ko wani ya sa kafet ko ko wani ya sa kaza a bari masallaci a natsu to haka ne Hassan ibn Sabit radiyallahu anhu da aka yi wannan ya kasance yana rera tukka na yaban musulunci da yaban manzo sallallahu alaihi wasallam kamu ai wannan rahaba sarare yana rerawa sai Umar bin Khattab ya shigo ya kalla ya hararai sai ya ce mai to ai na kasance ina rera waƙoƙin ga a cikin masallacin ga wa fihi man huwa khairu minka annabi sallallahu alaihi wasallam ala kulli hali kenan ashe ba haramcin karatu ko haramcin rera baituttuka na addini a fahimta baituttuka na addini aka yi masallaci ba a damuwar jama'a disturbing din jama'a shi an matsala Allah samu gane to a gurguje mu shiga babi na gaba babi na 25 babu jami'u targhib fi salati har yanzu dan tun wayewa zai ga babin da ya gabata wannan babi shi ma kwadaitarwa ga sallah sawa'un kila yana nuhin sallah farilla ko ta nafila duk da dai hadisan biyu ana amfani da su mafi yawa ga sallar nafila حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه samia طلحة بن عبيد الله يقول sanadi سندي من سنش سوسي daga Malik daga baffansa ma'ana wan ko kanin mahaifinsa Abu Suhailin Abu shine Nafi sunansa na ainihi Nafi'u shi yasa a kiyaye ana cewa an malikin an nafi'in to ba nafi' ibn Abdullah ibn Umar ba eh to ammi sai a ce an ammihi nafi'in to shine ana mai kunya da Abi Suhailin Ibnu malik dun wanda malik yake malik ibnu anas ibn malikin kakansa malik shi yasa an ka ce an abihi daga babansa shi abu suhailin wato wane kakan malik shi ma dai ba sahabi bane mu kula ta babban tabi'i ne annahu sami'a talha ibn ubaidillah ya ji talha tabna ubaidillah mun san ga sahabi na ko sahabiyun kabir yaqulu shi ka fada muna yana cewa ja'a rajulun ila rasulillah wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ahali najadin gabas ga makka yake can daga najadu najad yanki na inda fi tsauni laraba suna ce ma bangwancin yanki najadu su ce ma inda adda kore tihama malamai suna cewa najad yanzu ta da ita ce yanzu ta koma yankin riyadh sai dai akwai akula sosai najad biuta yawwa akwai najadul hijazi akwai najadul iraqi to duk inda kaje an aibanta an ce fitina an ce musiba an ce kaza kaza kamar da an ka tambayi manzon sallallahu alaihi yana ba labarin abun da su faru gaba na tashin hankali aka ce ina za su faru sai ce huna tatalu'ul fitnatu sai maraw ya ce fa ashara ila qibali najd sai suka ce najadul iraqi ya kamhi iraqawa eh eh dama suna ta ana cewa najadul iraqi duk tana da hargici da tashin hankali to zai fito can ishara ce ga abubuwan da sun ka faru a wancan lokacin na waɗannan rikita yaƙukan da aka samu tsakanin su a Husaini da sauran waɗannan abubuwan da an samu to amma wannan najadul hijazi ta makka kenan riyar ta yanzu min hali najadu yana cikin mutanen najadu sai yanzu inda annabi ga sifoti ga sifati Sa'irun ra'asi da butaccen kai gashin kai ya yi tsago tsago duk ya boci, alaman mi alama wani ba gidaje da gidaje ya fito ba kawai na tebura duk shi yasa tamboyan da zuwa ma annabi kakka zargai ba kawai na dama sahabban mu sallallahu suna so irin haka duk suna da wayewa suna da tarbiyya suna da kawaici suna so su wasu tamboyi suna musu nauyi ka san shi dan birni yana da wayo ba kawai na ka sakin magana ba an ba kawai sakin te kai bai san <laughs> to haka kenan eh to yusma'u dawiyu sautihi ana jin sauti ne gashi nan duk ya ya wuri wuri dawiyu kana jin ana magana amma ba ka gane zaka ce ba yace wala nafqahu ma yaqulu ba mu gane ma abin da yake ba yawa gungoni ko da haka duk gashi nan dawi gungoni ko wani cida haka hatta da na sai da kusantu tun ne sai ka kara magana ashe sai da kusantu. ko da ya kusanto fa idza huwa yasalu an islam sai mun ka fahimci a shehu musulunci na ka tambaya tun da nesa yana yana cida to ga tambayoyin da yayi fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye game da musulunci annabi ya ce mai khamsu salawatin fil yawmi wal layla yana alisa fa mai fa qala sai ya kaci annabi ya ce hal hal alayya ghairuhunna banda bi daga akwai wasu annabi na ce mai salloli biyar ga yini sai ce to biyar ka cewa to babu wasu kala annabi ya ce la illa an taɓa tsawara sai in kayi nafila sai in kayi niyyat kuma ka kara ma kanka lada to annabi ci gaba da cewa don dama ka ci annabi wancan kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ce wasu ya mu shahari ramadana kala sai ce ramadana kace dai hal alai ya gairu ba gairu wanda shi babu wani to ayyana mai an ka ramadana an kace ce to kuma ya san watanni goma sha biyu na kala shi ma annabi ce la illa an taɓawa'a taɓawa'a haka na ya buga sai in ka ta dawuri kala shi mai ba mu hadisi talha ibn ubaidillah ce wa zakka rasulullah sallallahu alaihi zakata annabi ambata mai zakka fa kala hal alayya ghayruha banda zakkat akwai wata qala illa an tatawwa shi ma sai in kai fila nan ya tsaya qala sai ba mu labarin yace talhatu ibn ubaidillahi fa adabara mutumin kawai ya tashi fa adabara rajul malamai sun ce yana yiwa lokacin nan ba yana yiwa ba haka ne ba a farlanta ne ba ba a farlanta hajji ba don ruwayoyi tabbatattu rinjayayyu so rinjayar da shi aikin haji ba a farlanta shi ba sai ƙarshen shekara ta tara ko shekara ta goma shekara ta tara ƙarshe ko farkon ma shekara ta goma shekara ta tara gab da hajji ya fara aka farlanta aikin haji walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilaiha zuwa karshe nabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kai ne cikin sukunin da bai iya wannan lokacin na ya nada Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu ya jagoranci duk wanda yana da halin tahiya a ta wa hajji amma wanda duk bai da hali yanzu to ya shirya zuwa baɗi shi annabi sallallahu alaihi da kai ne zai jagoranci aikin hajji na baɗi to haka to kaga wannan hadisi ya gabaci wannan kadiya shi yasa ka babu aikin haji amma kuma ka san musulmi na saboda hadisi a wata ruwaya ya zo sai da tambayi manzo sallallahu alaihi ina gama ka don Allah Allah aiko ka yace tabbas Allah ya aiko ni ka kalmar shahada ta samu yawa saboda haka kenan mun sami waɗannan to sai mutum ya birkita fa adbara rajulu wa huwa yaqulu wallahi la aziru ala hadha wa la anqusu minhu haran da Allah haka dan tsaya ban kai ba rai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace aflaha ar-rajulu in sadaka wannan mutum in dai abin da ya faɗa bai ƙara bai ragewa zai yi abin ga da ce to da aljanna na ya samu babban rabo ulaika humul muflihuna da wannan hadisin mazhabin malikiya suka fi da fikihun cewa duk salloli banda waɗanda na tunfili na tunda ba mace idi ba idil fitri idil adha istisqa'i salatul kusufi kusufi shamsi Kusufi kamari janaza suka ce to duk waɗanda duk lawafiluna babu abin da za a kahirta mutumin bai yi ba don annabi dun sai da ce dakata hal alayya ghayruha kila an fahimta to haka al'amari yake duk da dai wasu sun bada wata amsa na cewa ana toka su wajibai saboda ba a takaita hukunci da hadisi guda idan wani hadisi ya zo da wani sabon hukunci to shikenan sai dole a wajibi na aiki da shi Allah ya ba mu san lokacin da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu san lokacin da shi wannan ya zo ya tambaye annabi ba yana yi wa farko farkon al'amarina. daga baya wajabci ko karhin waɗancan ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam tunda daga wahayi na ka zuwa kaga in bai zo ba ai bai faɗi tunda lokacin yana yawan sadda ya tambaye biyar nan ɗaya na an ba ce ai koyi ba amma daga baya wajabcin kila fitsuru sala idul fitri idul adha istisqa'i kaza kaza suka zo daga baya kila fahimci fiqhun la samu gani abu na gaba wa an malik an abi zinadi an al a'raj an abi hurayra hadisi ingantacce ko daga abu zinadi mun san suna ne ko me suna ne shin to a kamakan lawo da so ni a bari su <laughs> to masha Allah ana anil a'araji daga a'araji an abi hurairah radiyallahu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce ya aqidu ash wa ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalatha uqadin yadribu makana kulli uqda alayka laylun tawil farqud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shedan ya aqidu ash-shaytan zai kulla ala qafiyati ra'si ahadikum a ƙeyar ɗayanku a ƙeyar kan ɗayanku kafiya luganci shine mu a khawul unuki wuyanka inda ya ƙare nan gehen ga nan inda in ka yi aski aka ɗaya ma sai na bayan nan ita ce kafiya in ka ƙara zuwa nan sai a ce junjuma ko yawwato ƙafiya. sai ya zo shi ɗan ya ɗaura mi ya kulle mi idan huwa nama idan shi ɗayan ku ya bacci sai ƙulla kulla salasa uqani ya mai kulli uku wannan yajibu imanu bihi duk da wani musamman da yake ba annabi dai ya faɗi da mi ya kullawa da zare da gashi babu ruwanka na tona tafsiri babu tafsiri cikin hadisi amma na'am a yajibu imanu bihi na'am <laughs> annabi ya faɗa salatu uqadin ya daribu makana kulli uquda shi shedan zai rinka buga wurin kowane kulli ya buga da duk dan motsa sai ya buga kullin alayka laylun tawilun akwai sauran dare har yanzu baka ci koyi ba cikin dare inji shedan farko ikwancin ka da dukkan dan ko motsawa ya buge guda fa'inin sai kara idan shi bawan Allah ya farka fa kara Allah ya ambaci Allah in hallat uquda sai kullin guda ya warware fa in tawadda yi arwalla in hallat uquda wata kulli wata ta daban kuma ta walwale fa in salla in hallat uquda in yayi salla dayan kuma ta warware kaga fa asbaha nashidan fa in salla in hallat uquda ko ko kadu hugo akwai wani ya sauran na kai Allah ka mai tariki na ko wato eh uqudatun ko eh to duka dai hmm. فإن استيقظ فذكر إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة وإن صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس سوى يجري تكون قزاري تكون هريري da annashewa wa illa idan wa'ancan abubuwa zikirin Allah arwalla sallah ba su samu ba asbaha khabithan nafsi kaslana sai waye duk rayuwa ce ta ɓaci ya rasa mi kai mai daɗi a cewa ne ko lahiya ce wallahi to gade ban dai sani ba gani nan dai eh kaslan bai komai Allah ya kiyashe mu wannan muhimmancin sallah shi yasa mala ya kawo alhamdulillah mun gama wannan kitabi sai kitabi na gaba kitabul idaini babin sallar idul fitri da idul adha idin da aka yi bayan ramadana da idin da aka yi lokacin layya babu al'amali fi ghusl al'idaini wan nida'i fihima wal iqama shin ga idi alfitr da adha akwai magana wanka ko babu sannan akwai kiran sallah gare su akwai iqama ko babu mu saurara حدثني يحيى عن مالك أنه سمع غير واحد من من علمائهم يقول لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم haka kuma har yanzu kuma ila yaumi ko hadisi ya samu imam malik yace annahu sami'a ghairi wahidin min ulama ya ba ga mutum guda ba daga cikin malaman madina kowanin su ya kunna cewa lan kun fi idil fitiri wala fil adha ga idi na azumi da idi na layya babu ne da'un kiran sallah wala iqamatun ko babu iqama منذ زمان zamanin rasula tun zamanin manzon sa ilal yau lokacin da aka faɗa malik ga magana kala malik sai malik ya ce wa tilka sunnatu kaga waccan sunna wacce sunna barin kiran ashe ka da shi samana suka ce akwai sunna fi'liya akwai sunna talkiya shi a tarku huwa sunnatu yace wa tilka sunnatu allati la ikhtilafa fiha indana wannan wa tilka sunnatu wannan ita as sunnar da babu sabani wajen mu kuma ina jin haka take ko وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى ما مالك إلا وانا حديث يسا وكما وانا إن كانت غريش يسا يكاو أما دي انبا هكا با حديث ياتبتا إمام البهقي يرويتو أنا توانكا إنزا أنا عيد الفطر عيد الأضحى مرفوعا دقا منذ صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب يرويتو شي yace wanka uku yana daga sunna wankan idi wankan arafa wankan wankan juma'a ne ka tabbata <laughs> wancan hadisi na kalisahi ba wai abin da nika so in jero ba mhm. wankan idi ya baci wankan idi da wankan arafa da wani wanka ya ambata to ga shi dai duk magana da ya gudata daga malik daga nafi shi ka ba mu labari nafi yace anna abdullahi ibn umar mai gida ne kuma mallami ne sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqtasul yawmal fitr ran tahiya idi ga karamar sallah ma'ana sallar da aka yi an gama ramadana yana wanka shi abdullahi ibn umar kabla an ya gaduwa ila musalla saboda haka ana wanka ba a kira ba a yi kama babi na biyu Babu amru bis salati qabla al khutbati fil idaini sai an fara sallah sannan aka khutba haddathani yahya an malik an ibn shahab أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة duk da wani hadisi in ka diba sanadi ne sai ka ga an yi irsali don ibn shahabi zuhuri tabi'ina kuma ya khabarta mana wani abu da ya faru a zamanin manzo sallallahu saboda haka wannan hadisi mursalun amma haka magana take sanadi ne sai ka ce in ka bi haka akan irsali sai ka ce sadun da'ifun ko amma wal matan sahihun nabi sallallahu alaihi wasallam bai hudu ba in dai ire na sai ya gama sallah hadisin gashi nan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli yawmal fitri annabi yana sallah yau fitr wa yawmal abha idin karamar sallah da idin layya ko idin sharuwa da idin layya qabla al kamun ya khutba وحدثني عن مالك أنه بلغه حديث يقوم كي غري أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك كما هكذا سلف كينا دقى النبي سيصحب وحدثني عن مالك مو فهمت شو أنه to sai ga wani hadisi nan suna da abubuwa da yawa mu saurare sosai wa hadathani an malik an ibn shahab an abi ubayd maula ibn ibn azhar قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب wannan shi ma hadisi na wanda yake hadisi na ingantacce ta hanyar sanadi ne sai dai mawqufuna akan Umar bin Khattab radiyallahu anhu da Uthman bin Affan kamar da zamu gani amma kuma duk ahkam ɗin ko ko duk ke ciki sun tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin ta hanyar sanadi ne daga Imam Malik daga Ibn Shahab daga Abi Ubayd mawla Ibn Azhar thiqa ne shi Abu Ubayd haka nan mai gida ne Ibn Azhar shi ma thiqa ne duk da dai ba shi ibn azhar bai cikin sanadi din kawai dai abi ubaid muka so mu gane shi ka ba mu labari kala yace mi yacce ya hana ya ambace maula din yace abi ubaid sunan sa sa'ad ibn ubaid sa'ad ibn ubaid shi kuma ibn azhar din nan sunan sa abdurrahman ibn azhar ibn aufi baban sa azhar kana abdurrahman ibn aufi Abdurrahman bin Auf mun san shi babban sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin al'asharatu mubashshara bil janna to ashe kenan shi wannan bawan Allah Abdurrahman ibn Azhar Abdurrahman bin Auf baffa ne na wan uba ne na masha Allah to shi ka ba mu labarin shi Abu Ubaid maulan shi shi ka ba mu labarin yace shahidtu al-Ida na halarci sallar Idi ma Umar ibn al-Khattab tare da Umar bin Khattabi mun tafi Idi fa sallah da zuwa sai aka aka tada sallah sai ya sallah da ya sallah sun man sarafa fa khataban nasa sannan ya juya mutane khutba ni muka bida abinda muka bida al'amur bis salati qabla al khutba sai an fara sallah sannan aka khutba to gashi nan shahidtu al-ida مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس shi kaga wancan hadis da mun ka sa mai namba wanda yace wa hadathina an malik annahu balagahu anna ababakar wa umar kana yaf'alani zarika da shi ya kawo shi mausulan masha sai shi umar yace cikin huɗu ba ta inna hadaini yawmani naha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an siyamihima ولم يني بيدن يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم من نسككم Umar ya ce inna hada ne hakika waɗannan hakika waɗannan guda biyu yaumani ne guda ini biyu na na ha rasulullah sallallahu an su ya nemi annabi ya hana ai azumi ciki waɗanne ne guda biyu yauma fi irikum min siyamikum ranar da za ku aji azumi kun gama azumin ramadana na'am yawmu ko E, to haka zai zama ko inna hadaini yawmani naha rasul sallallahu an siyamihima yawmu fitrikum haka yake yawmu fitrikum min siyamikum ranar da za ku aji azuminku wal akharu yini na daban yini na biyu yawmun ta'kuluna fihi min nusukikum ranar da kuke cin layakku wato ranar da kuka yanka layya shi ma hana azumi wannan ma'arufi na ko qala abu ubaida shi abu ubaida can din wanda yace shahidtu al ma umar yace thumma shahidtu al ma usman ibn affan halarci eid tare da usman ibn affan shi ma yazo fa salla yayi salla thumma sarafa fa kadaba sannan daga baya tashi ya hudu ba har yanzu mun ka samu dai al'amur bis salati qabla al khutbah ashe akwai Usman bin Affan a ciki kafin mu zo da na gaba mu jiya to cikin hudubat kun mun samu falala ko ku wata fa'ida da mun ka samu cikin hudubat Umar bin Khattab ya faɗa mana ba azumin Idul Fitr da Idul Adha to shi ku bar mu samu wata fa'ida cikin hadisin Usman abinda shi ko zai faɗi kamar da mun ka san abinda Umar dazu ya faɗi marfu'un na daga annabi ko tunda ya tabbata hadisai da yawa to haka ma ita wanga magana ta Usman bin Affan ita ma marfu'an ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala fi Usman yace innahu qad ijtama'a lakum fi yawmikum hadha qidan faman ahabba min ahli al-aliya an yantazira al-jum'ata falyantazirha wa man ahabba an yarji'a faqad azintu lahu wannan sai kai ta mamaki irin rigimar da an ka sha'i sakwato ga da sauransu ba a mace mamu da malik ciki ba duk cikin masu ba da references ko ba haka ba hatta da yawa wani na cewa wani malami babba babbana sosai ko cikin malamai ce tun haihuwa ta bai taba jin an ce ayin kudowa ba an yi rukusa ga sallar juma'a an yi an yi idi an yi rukusa ga sallar ya ce tun haihuwa ta innahu khadishta lakum fi yawmikum hada ku sani hakika yinin ku yau yau yinin ku idan idi biyu sun sun haɗu cikin idi cikin yinin gana ku an samu haɗuwa clash ko in yi batuwe na idi biyu yau in ji Uthman bin Affan ya ce man ahabba to duk wanda ka so min ahalil aliya daga mutanen can nesa ga Madina aliya fili na ko ko wata masafa ce zango na ya yi tafiya tun daga mil ɗaya daga madina hakka kida hakka taka mil goma sha biyu don aliya ne hawali kamar da tanwil hawali ke shi sau iya ambaci haka nan can farko farko lokacin ƙasar in kun kalli ba ji to duk waɗanda an nesa da madina eh, to wanda ka so falyanta zurha ya jira a juma'a da shi ya jira a yi juma'a wa man ahabba wanda kuma ka so an yarji'a ya koma ya tahiya tai ba sai ya tsaya juma'a ba fakar azintu lahu na bashi izni shikenan ya tahiya tai wannan hakikatan ma'rufi na sane ne duk ga malamai idan ka samu juma'a da idi sun haɗu to idan ka yi idi to an yi rukusa ga ga juma'a hadisi ya tabbata abu dawu da ya roito shi a imamun nasa'i ya rawaito shi ibnu maja ya rawaito shi imamu ahmad ya rawaito shi ibnu hajar a cikin bulughul maram yace rawahul arba'atu rawahul khamsatu illa tirmidhi to mun san kuma istilahi ne yace khamsa ina ne imamu ahmad abu da wal arba'a abu arba'a kuma abu dawud tirmidhi na sa ibnu maja amma sai togace yace rawul khamsatu illa tirmidhi saboda haka sai ka ce Imam Ahmad sannan ka ce Abu Dawuda sannan ka ce Tirmidhi Nasa'i sannan ka ce Ibn Majah sun fi da hadisin daga Zaid ibn Arqam radiyallahu anhu yace mun salla sallan yayi sallar Idi farakhasa fil jumu'ah faƙala man sha an yi salli ya salli wanda ka sun ya tsaya a yi sallah da shi a rin kashe waya wanda ka sun ya tsaya a yi sallah da shi ya tsaya a yi sallah da shi mun fahimci wannan hadisi ya sake tabbatuwa abu dawud ya kawo shi nasa'i ya fit da shi imam ahmad shi ma ya cizgo da shi na cewa zamanin abdullahi ibn zubairi an samu da ran juma'a ta haɗo ran idi sai abdullahi ibn zubairi sai ya sallar idi da ya sallar idi Shi shikenan bai fito ba lokacin juma'a sai gab da la'asar sai ya fito sai musu la'asar duk sahabbai na nan shirawin wahab ibn kaisana at al-jalil wanda ya rawaito an hadisi yace sai mun ka mun ka ma Abdullah bin Abbas yau ka ji wada Abdullah bin Umar ya yi Abdullah bin Zubair yi muna dan da idi bai fito ya juma'a ba fa qala asaba ibn Zubair sunnata ibn Zubair ya yi da sunna saboda haka wadda kadiya ce sananna ma'arufa tana na hatta da cikin muwatta Usman bin Affan ya ba da wannan ko marfu'an ce daga manzo sallallahu alaihi wasallam kawai inda sabanin yake sabani na na malamai ba sani ba sabani wanda ba su yi karatu ba shi wanda bai karatu ba cewa ba tun haihuwa tai ka san ku ya ka hauka hannu tun haihuwa ka to haihuwa ka di aka an dini eh wato wai tun haihuwa tai bai taba jin wanga ba sabani inda yake gudana shin idan suka samu an ce aka yi juma'idi to juma'a shin an kada juma'a bau ba a juma'a ba a zahar ba a komai ko kuwa juma'a ba wajibi ka zo ba amma kana a zuhur kila an fahimta to shi kadiyya ta sabani wajen malamai amma kadiya ta cewa wai babu hadisin ko babu inda ce an ka ce haka a to wannan wanda ya ce ma haka nan to ta hekka ko ba haka ba to wannan shine kadiyar ta ana in ba in ka ta hekka ba kai juma'a ba shin sai ka azhur ko suka ce eh sai ka azhur ko baka azzuhur ayin ko ku har ba baka yi da juma'a da azzuhur duk an kada ma wasu ka ce eh haka ne kila fahimci wannan to shine ya sabanin ku bari sai gaba in munasaba ta samu sai ayi bayani cikakke game da wannan amma dai kusan akwai magana in juma'a da idi sun ka haɗu rana guda an yi rukusa ga juma'a to ana azhar ko ku ita ba a yi to ku bi ni bashi qala abu ubaid abu ubaid din ga wanga da karwato mana hadisin yace summa shahidtu al-ida sannan na halitta sallar idi ma ali ibn abi talib tare da ali ibn abi talib wa uthman mahsurun lokacin da usman cikin kwanakin nan da yan ta'adda sun ka zaga gida ne sun ka hana mai fitowa ga juma'a tayi aka teran nan ali ya ba da juma'a wannan kadiya ce ko kuma labari ne wanda yake mai zafi mai ciwo ko ba haka ba mun san lokacin da an ka zagaye yan gidan ko in ce yan ta'adda ba sahabbai bane ba diyan sahabbai bane diyan makiya addinin musulunci na makin raina yan shi'a na tun na dauri kakanni na yanzu su da kawai suka zagaye umar bin khattab bin usman bin affan sai sun kashe shi kuma kai ciyo Usman ya ce ma jama'a kun dai sanni ne khalifa su sauran masu da'a ko kuma dole a wa khalifa biyayya a bashi a kaɗo birni ko ce ya ce to ban yarda ba ga duk wanda ya ɗauki makami ya ke su don ban yarda in ta gaba ga Allah Allah ya tsaye ni an zubar da jinin wani saboda ni don kare ni a zubar da jinin wani a ku bar su to haka suka zagaye gidan Usman bin Affan wanda wanga umurnin da ya basu har Ali ibn Abi Talib ya jawo makami ya kira Hassan da Husaini ya ce ku sallama rayuwarku mutahimu ce ci Uthman ibn Affan kab ku tahi da niyyar za ku dawo ko da suka tahi suka iska Uthman ibn Affan ya kunnuka yace ban yarda ba in ka sare wani saboda ni shikenan kuma abin bi kowa ya takas kowa ya takas wannan suka zo suka yi ta tunanin yadda za a yi ɗa'a ko saɓa mai kuma lalle hargitsi na musiba ta wadda ta taso muddin an kace a yaƙi da su to kila za a yi mutuwar kasko sun taho duk a mutu to ya ka tashi to mutuwar kasko za a yi to Usman bin Affan a fiqh ne ya fifita gara rayuwa al'umma da rayuwa ta yi. shi ya kashe shi salon alun shi ɗaya ta a muddin an ka ce wajen kare shi to Allah iya sanya ka wanda zai wuce to haka ne al'amari ya samu abinda suka ga da ya resign ya ce da yau ya tashi daga zama khalifa kuma ya yadda cewa ya kahirta ya yi ridda ka ji hauka ya yadda cewa jini ne halatta kuma ya yadda cewa kaza kaza suka zalo mai kasan kuma abin da mai taɓa yiwuwa ne to amma dai ala kulli halin haka ta wakana da kendare suka tsallaka bayan duk kowa ya ɗan lafa suka tsallaka suka sami shi suka dace mata ta yi da wannan abin yau waye gari aka wanda wannan bakin ciki sahabbai sun yi kuka na cewa sun yi nadama da sun sani ko da yake ya hana su saba mai su kare shi akwai wanda suke sun ha gane haka nan saboda a ka'idat idan mutum ya hana ka abin da ya kamata za ka yi mai da'a ko za ka yi mai ladabi da kuma ce ko shekaran jana'a mace ta ka'ida ko lokacin da mun sallah sai ce ma Abubakar ci gaba da sallah amma Abubakar ya kiya lokacin da mun sallah sai ce ma Ali ibn Abi Talib goge Muhammadu Rasulullahi sa muhammadu ibn Abdullah ya ce Allah ya wai Rasulullahi <laughs> to ya kenan to irin waɗanga abubuwa kadiya ce wadda yake duk wani wato ciyo na abin da ɗaya ka samu yahe musu ko ba haka ba su dawo su ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullahi kuma su ce muna wa anna khairal quruni abubakarin thumma umaru thumma uthmanu thumma ali in ba wuce ba to ba mu yahewa har abada Allah samu gani قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور lokacin usmanu an ka tangance shi an hana mai hitowa faja'a fa salla shi aliyu din yazo yayi salla idi thumman sarafa fa khadaba as-salatu mi as-salatu al-amru bis-salati qabla al-khutbah shi muka da mun gane wannan babu al-amri bil akali qabla al-gudui wa fil idi umarni na cewa ana cin abinci kamun a fita zuwa sallar idi أقول باب الامر بالاكل قبل الغدو في العيد umarni cewa ana son a ci abinci kamun حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل يأكل يوم عيد الفطر قبل أن يغدو حديث يا كان عروة بن الزبير تابعي إشياء ya تشون yana kamun ya rana idin karamar sallah kamun ya buga sammako zuwa masallaci wannan zaka da mushkila game da shi don kana da hadisi ingantacce marfu'an daga anasin na cewa mun sallah sallah ka mai fita idi yana cin tamratin ya akulu hunna witira hadisi ingantacce ko nan cikin gudu gudun kana tashi mun wuce saboda haka wannan sunna ce marfu'a daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an fahimci wannan وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب annahu akhbarahu shi sa'id ibn musayyib ya ba ibn shahab labari annan nasa kanu yu'maruna bil akli mutane ana umurta su rinka cin abinci yawmal fidiri ranar sallah karama haka ala haka hausa tace ko ku hankuri qablal gudui kamu a hita haka manzo sallah alaihi kuma kai wai na ce ranar sallah karama kasu suna cewa ba a cewa karama babu karami ga ibada kamar dai hausa ta kala malikun wala ara zalika ala an-nas fil adha amma ina ganin galayya ba a ci ko ana ci to me hujja babu na ji wadda ce babu haka ai faɗe ta tambaya ne kai shin ga idin yawan idin fitiri ana ci ko ba a ci ga idin adha ana ci ko ba a ci ya da ne ga idin adha shi kenan ka kafiya ne, annabi abbayi ko ba haka ba masha Allah malamu Umar ya biya ni ina da lokaci ko muna sayi waɗanda aure muje? sun na ga da rabi mai kasa yana yace muna kasa ya cika abin da yasa ta so ne kwashe abin da laba asadun mu dan karatu akwai tambayoyi to masha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu eh, ga takardar da suka turo mana kan shawara wajen ruwa za mu ɗau mataki a kanta insha Allah wannan ya ce Allah ya taimaki malam amin malam ya halatta mutum ya ziyarci gawar fir'auna a ƙasar misira don wasu sun ce an ajiye shi ne domin ya zama aya ga mutane a duniya Allah ya samu dace amin ban san da wace manufa niyya ibada ko niyyar mi mu dai mun san ko kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a nika gari a ta zuwa ziyarta ta yi ko ba haka ba la tushaddu rihal illa ila salatati masajid saboda ka ga magana ina jin bata da maudu'i nan ko ba haka bata da matsayi nan ba sani ba ko ina magana wai bu yawon bude idanu a siyaha ko ba haka ba to wannan kuma kuna ya bashi amsa ko kuma Allah ya samu karamu kalla wannan ya ce ina hukuncin wanda ke sauraren kaset amma bai zuwa makaranta saboda ya ji wani ya ce bai halatta Allah gafarta mala ina neman karin bayani ya halatta sauraren kaset to kila hada su abba yi? Eh, hada tayin yin guda shi ya ba ayi kila abinda kasan ya ce ma kawai ka dogara ga kasa ɗai ka ƙi zuwa makaranta ƙin zuwa makaranta da shi yaka son ya ce laihina kuma dai ban taba wanda ya ce kawarin kaset bai halatta ba na wa'azi ko ba haka ba eh, sai dai ana jan hankalin mutane lalle halarta wurin karatu tuka ya fi tsayawa kawai ka cokam ga kaset kai baka saboda ni saboda alaka ko irin samun fa'idodi na halarta da kuma innal mala'ikata tadau hataha li talibil ilmi ridan bima yaqulu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna da duk sauran hadisai da sun ka zo na zuwa makaranta da sauransu Haka an kashe cikin daki kam sauran kasar karshe ma ka samu wahami ko ka samu rashin fahimtar wata matsala Allah ya samu gani wannan yana tambayoyi uku na harko ya ce yana halatta musulmi ya karɓi happy christmas idan kafirai suka bashi baya halatta ya ce domin Allah malam a yi kira ga matasa domin lokacin kirsimati suna sayan kananan kaya su zo coci domin fatin da ake yi da mata to wannan yana jama mutane sun fahimta don wannan ya yi kama da ridda ko ba haka ba ba mu ce ma wanda ya haka na ya yi ridda kai tsaye amma a takfir don saboda ba a takfirul mu'ayyan a ce kaiwa ne kayan ridda amma wannan ɗaya na daga cikin ridda a kiyaye kwarai da gaske Allah ya kiyashe mu Allah ya tsare mu ya ce do Allah malam wani mataki zai bi ko ni ma wani matakin zan bi don har da ci alkur'ani ya kuzanci maharata alkur'ani malamai ya tambaye su shawarwari su kan za su ba su shawarwari su gangara muna da su konan cikin masallacin ga ya sun kai sun kata ci qur'ani yawon <laughs> ya ce assalamu alaikum Allah kara malam ilimi da mu duka da Allah malam ina son a yi kira ga 'yan uwa ahli sunna da cewa don Allah su kauce wa girman kai sai ka haɗu da mutum ya wuce baya sallama kuma ko kayi wani yana ji sai ya kyale ka da sunan wai shi ahli sunna ne no Allah malam a ƙara da wayar da kai <laughs> game da haka sai ya kyale ka da sunan wai shi ahli sunna ne ha da sunan dai wai shi jahili na dai ko mhm, ba da sunan ahli sunna ba yawa jahili mutakabbirun ba an ba da suna ahlus sunna ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce afshu salama bainakum wasilul arham wa at'imut ta'am wasallu fil layli tadkhulul wan nasu niyamun tadkhulul jannata bi salam hadisi ingantacce man sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce a tambayi man sallallahu alaihi wasallam ayyul islami afdal yace an tusallima ala man arafta wa man lam ta'rif kuma da haka wannan ila takabburi na jahilci na Allah ya shirar da mai wannan hali kuma Allah ya mai da mu ahalus sunna na kwaran gangariya karam kalla wannan bayan addu'o'in da ya raga ma Allah ya amsa yace shi na halatta a yi iƙama ana cikin nafila ko da raka a ƙarshe ta ban gane kamata ya ce shi na halatta a yi nafila latan yana iƙama kage ga sun yace ko amma sai hausa ta sai hausa tabbasai mhm idza uqimati salatu fala salata illa almaktuba maktuba an fahimci wannan ko duka ko malamai ne insha Allah to akar makalla wannan dai zan karanta ma amma wai don Allah ina son in san lokutan sallah kamar yadda sunna ta tanada misali farkon lokacin sallolin sallolin mu guda biyar tare da motarinsu ya koma karatun mu nan bulugul marami komi zai ji akwai babul aukati ko fi salati in ya koma ta insha Allah zai ji komi insha Allah ko wannan mun yi cikin muwatta Imam Malik ai babu aukati salati shi yana jin ma shi na farko ko da lokuta duk gaba daya kila da makariyar zo mm, kila irin wannan aka cato ya samu kaset ko amma ya ci gaba da tahowa wanda ya ce Allah ya kara ma malan ilimi ya saka da alheri ya ce don Allah malan ya halatta 'yan makaranta ya ce iji e ɗaliban jami'a su shiga su shiga bautar da limami fiye da uh, su shugabantar da limami fiye da ɗaya su kuma limaman sai suna canjin junansu wajen sallah idan ɗaya ba da sallah yau gobe wani ya ba da sallah a ba matsala game da wannan lalakili ya samu da nika cewa shekaran jiya liman guda aka kafa ko ba haka ba amma wasu malamai suna ganin ba bukatar kafa wani na'ibi illa dai liman shi annan in bai na sai cewa ne canzan mu ko ba haka ba amma na hukunci na canzawa saboda canjin wuri da canjin lokaci saboda haka wannan ya halatta saboda yan makaranta ma ba gudana ba wanga ya tafi wanga ya taho wanga ya shiga wanga ya wuce ko ba haka ba ya mun san matsalolin jami'a Allah ya kiyaye wannan ya ce assalamu alaikum malam in kafiri ya yi ma sallama yaya ya kamata ka amsa masa to sai dai cewa in kai mai dai ce ma yaya shi an magana ya kaka ya ce ma in ya ma ta kwarai ko kuya ma irin tasu eh, hadisin da ya tabbata na cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kafiri ya ce assalamu alaikum ku ce alaikum ko ko alaikum ma'ana yayi ma wa ba daidai ba assamu ai almautu ko ehin to amma idan yayi ma daidai fa irin ka haranga da muke da su waɗanda su iya komai illa girman kaina da duhu da kuma dai kawai wanda Allah ya nuha ya bata da shi kenan kawai to yayi ma sallama gangariya wadda kai ma kila ya kaka kenan to ya hukunci to wannan malamai sun tattauna game da matsalar sosai ibnu qayyim ya tattauna kanta a cikin zadul ma'adi ya ko maimaita ta a cikin igasatul lafan in ban manta ba muhammad nasiruddin ya maimaita ta ko ya maganta kan matsalar cikin silsila da bayani mai hwadi kwarai da gaske a takaice sun ambata cewa idlaqi ko umumin ayat wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha bai yi taksisin kafiri ko musulmi ba cewa suka duk wanda ya ma gaisuwa gaisuwa aka ce to kai mai irin kai mai wadda ta hita ko irinta ba ce kafiri ko musulmi ba kuma suka ce duk hadisai babu hadisin da ya ce idan kafiri ya ma sallama ta kware kakka mai san mai ka haka kai wani sheku sun ka tafi kan cewa idan ya ma sallama ta kware kana ce mai wa alaikum assalam wa rahmatullahi daidai amma ba ka yi mai saboda mun samu hadisin la ul yahuda wallan nasara bis salami amma ba a ce in sun kai ma kakka mayar ba kila an fahimci wannan kuma wannan kauli insha Allah shine akawa kuma shine wanda ya zan arjahu duk da dai akwai kaulin da wanda ba wannan ba sun batta gaba da umuma ba aka ba makafiri amma dai idan ya ma mai kyau to ana iya mai dan mai wannan ya ce assalamu alaikum ala gafarta malam da ni da duk wanda yake halartar karatunka ya kyautatu a yi ɗan daddage a kan ƙabarin manzon Allah sallallahu da yake yanzu yana cikin masallacinsa a ƙara wanke mana ido daga wannan kwantsar ya ce almajirinka masoyinka to Allah saka ba da alkhairi insha Allah zan ce zan yi wannan in Allah ya so abin da yasa na hararo abin da kanuhi nuhi ke yan bid'a sosai suna ta kawo hujja cewa ai gina kabari cikin masallaci ko ko a gina masallaci kusa kabari ai asali gare ai kaza ai kaza ko ba haka ba hasali ma kabarin manzo sallallahu sallan cikin masallaci yake menene menene kawa da suka ko ba haka ba su ta bada hujjoji kan haka nan kuma su bada hujjoji da waccan aya ta cikin suratul kahfin ko فقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن alaihim masjida suka ce gashi makocin qur'ani an ce za a gina masallaci kan wasu mutane wadancan fitiya kaza kaza kaza suna da kawo shubufi da yawa to alhamdulillah malamai sun ba da wannan amsoshi game da hakanan usaimi Allah saka mai da alkhairi sai da ya ba da game da zaman kabarin mun sallah sallan cikin masallaci ko gihin masallaci sai da ya ba da amsa takwas na daya kaza na biyu kaza yana raddi duk duk wanda shubhar da ka rika sai da warware ma ita to ba ta kusa garan insha Allah sai wasu lokuta mun samu munasaba ta kama lokaci ya kama musamman in wani ya wata tobara game da haka nan sai a mutane bayani insha Allah Allah ya samu gani wannan ya assalamu alaikum malam kamar idan akwai kabari cikin gida idan mutum ya sallah cikin gidan ko akwai ta to ya danganta amma dai akan matsaloli in dai akwai kusa ga in kusa kabari na to akwai rigima kwarai game da haramcinta ko bacinta kida lakan dai sallah kusa ga kabari haramunta wannan dukkan mazahibul arba'a sun ba da wannan fatawa kan hadisan da an ka samu game da hakanan ah, sai dai kasancewa ta irin shekarun da wasu malamai ka ambata in kabari ya shekara kaza ko kaza ko kaza ko ko in kabari yana tazara da kai kaza kaza da kaza da kaza in ko yana bayan gida ko gehen katanga ko mi ko mi ko ba haka ba tana jin dukkila bari mu haɗa mu cikin wancan bayanin zamu yi na kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kila sai ayi magana gaba da insha Allah Allah samu Allah ce muke mu na'am akwai yan sauran da zamu cimma sai mu tsaya mu bar saura wani sati yace assalamu alaikum gafarta malam Allah ya Allah ya gafarta ma malam ya kuma saka masa da mafificin sa da mu ɗaliban malam ya kuma raya mana malik yace ce akar makallashin ko ya halatta karanta alkur'ani wanda aka ɗauko a cikin waya wato handset a ah, kwarai da gaske ai shi ma in ka karanta shi qur'ani na ko bai da wata babu wata dogon matsala game da haka nan duk abin da aka rubuta qur'ani kai ne ana karanta shi ai ba ga takarda asali ma an rubuta qur'ani ba can farkon zamanin sahabbai ba ala jaridin nakhali ba wanda da binnai da sauran alluna alluna na na kashi na raƙuma da sauransu a kware fatan nan a gyaggyara a goge ta a yi rubutu sama kawai duk dai abin da an ka samu na sinadari ko wani abu da aka rubutu kai ne to shi kenan halatta a yi karatu bisa gare a dai samu mai tsarki insha Allah wannan ce ne hukuncin wanda ya sallar farilla a cikin gida da uzuri ko ba da uzuri ba saboda na ji wani hadith a cikin tonan magana take ko hakim ko hakun mubi ne dai ban gane ba eh to hakun mubin to shikenan ka kama mini a cikin hakun mubin haka ya rubuta inda wani makaho ya je a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mishi bayani akan shi bai da ɗan jagora bai gani eh, hanyar da ya kabi ba ta da kyau ya tafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam kira shi ya ce shin kana jin kiran sallah ya ce i e, sai ya ce ka bi kiran sallah karin bayani nake so abin amma yana jin ko karatun da ya gabata satin da ya gabata mai magana game da hakanan mu zan zanka kokarin rike abubuwa kada mu ta mai da karatun baya sosai sallar je jama'a cikin jam'i wajiba ce sai da uzuri uzuri wanda yake ya hana ma fitowa wannan haka malamai sun ka ambata uzurin ya bambantu na rashin lafiya ne ko na kaza ko na kaza ko na kaza amma uzuri mai karfi shikenan wancan hadisi da ka ambata Imam al-Bukhari na jin ya rawaito shi ko yawa sai dai da yake cikin haqqul mubin ya ganshi ala kulli hal hadisi na ingantacce na ciya mun sallallahu alaihi wasallam wani yazo ya kai wannan koke makahuna to karshe mun sallallahu alaihi wasallam ya bashi dama ya zama ne bayan ya ya juya kuma annabi sa kira ne yace yana jin kiran sallah yace yace to karba mai kiran sallah ce ma fa ce mai fa malamai sun tafassara wasu na cewa to ka je ka zo jama'a ala kullu halin da sallar jama'a wajiba ce ga duk wanda ya samu iko matso babu wani uzuri karbabbe in kai uzuri karbabbe kana sallar ka gida lahiya idan babu uzuri karbabbe kai ta gida me hakuncin sallar ka mai da ambata farko sallar akwai ta abin bata da lada irin ladar jami'i don saboda ni saboda manzo sallallahu ya ce salatul munfaridi ko salatul jama'a tafdulu salatul munfaridi kaga saboda ashe da shi ibn taymiya kan hujja cewa ashe akwai salatul munfaridi tunda hin ta an kai inda ba babu ta ba a cewa an hita kila ku fahimci fikihun ala kullu halin dai a kiyaye kware da gaske game da salatul jama'a wannan ta karshe zan ba malam ta kare nazari dan da mai ita yake cewa malam ina buƙatar ƙarin bayani ga wannan hadisin na cikin wannan fefa Allah ya saka da alheri to hadisin yana tsawo don haka zan ba malam ya da shi sai karanta da wadai ce subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik